wani na min daga ubangiji ba musa wato mai jincewa kuma barira mai kwanin kwarai gaske. Ba wannan ah, tsoro da suke yi ga Allah kun ga sun yi aikin su don Allah kawai suka ba da sadaka su ba don kowa ba to kuma abin nan da suka fata sun ka ce gudu ne sun kai sadaka abin da suka fata kuma Allah ya tabbata Allah ya ce ko qara man lahu da zalika da yawmi sai ko Allah ya tsare su sharrin yin nan da suka jin tsoro abu san kan kariya sai ko Allah ya tsare su daga sharrin abin nan wada tsaro ya hada su ai a damu na da su ya ba su kayan ni'ima suna wato mai kyau wa ida a mai kyau da kuma nufin tsawa da abin nan biyu duwujoyin da hukuncin su wato ya ba su na darasin ni'in tsawa da haskakawa da hukuncin su sannan wasu ruran kuma ya ba su abubuwan farin ciki wato kayan daɗi waɗanda ta sa farin ciki cikin rai sama wadda za kuma Allah ya ƙara saka musu amma saboda saboda hankulin da suka yi bayan sabirin hannun masu ya saboda sakon da suke yi suna barin hankulin da suka yi suna barin sakon Allah saboda hankulin nan da suka yi suna barin sakon Allah Allah ya saka musu da jannata aljanna a abin nan udu an ka shigar da su cikin wa hariran urbisu kuma alhariri an kuma masu sukar alhariri kuma aka shigar da su aljanna aka ce musu ku shiga aljanna mutaki ku shiga aljanna kuna jin cirawa ku tsari mutum yana halin ne abin da min marfuwa abin da adukuluha mukaddar wato adukuluha ku shiga cikin aljanna muka abin da mutaki na an kaddara muku da wama cikin mutaki na fiya kuna jibin cikin ta'alal ara'iki bisa ga gidajen aljanna ai a sururu wato gudaje da hijali a cikin kayan abin nan kawasu ya yi rauna fiya ba su gani cikin aljanna wato abin nan ba ya jiruna wato ba su samu kamar abin nan saniya Da ya rauna fiya shamsun ba su samu rana wato ba su gani rana wala zama biya ba su gani sanyi nan mai sanyi wato babu rana da ne ta ba su zafi sannan babu irin sanyin nan mai tsanani wanda aka ce musan hali sai kawai wani imani a akwai wanda shi ba wani da har da wani Ba ku zafi ko babu sanyi au al-muqtar ko kuma abinda aka zaba in an ce zamhari wato ana an ce shekaru kan sanyi wanda aka zaba لا شمس فيها باب أبناء لا شمس فيها باب رانا فيها ولا قمر باب ولا غيره باب وإنه كتاب ولا جمع به ثم باب استعداد السنة نمر الشتوى أي إن الجنة التي أحسن تستطيع أن أصاب حسنك بنور العرش العرش وأتمنى الدنيا لي لأول وأسامة حسنك وأسامة أبناء رانا باب وأشكي على الجنة أبوه عن الجنة سنة دام حكي وأشكي على عشق وهي أجنة موسجلة لها وما ترريزة ومدرسة babu wani isa da aka da imani babu wani isa abin da abu da ake imani a shaka wanda ke cutarwa mu'adalata mu'awar da lalata a hawa wato sararita ya wadani ya tana alayhi kuma ya kusanta gare su kullu dan wato an kusanta gare su adaba ala mahalli la yaro ba su gani wato la yaro na fiya shamsa bayan ba su gani rana sannan wadani ya tana alayhi bilal babu rana kuma in na an tana da musu ai la yaro na ba su gani ya abin da daidai da rayuwa ba su gani a laifin wato gare su abin da aka mai alaini wato min ko ba su gani abin da eh, wani abu mai cutarwa a rana wannan wada ne ya kan alaikin gida da abin a wayan da su yi kusa da yi wato ya sha aljanna wajen da na gudu kuwa an santo da abin da itacen su ta dalila wato kusantawa ai gudun da ya ce maruwa iyan itacen su an mutu da su kusa kai na da a da kayan da kayan da wanda aka yi sai ya duba ba sai ya duka wanda aka wanda sai ya duba ba sai ya tashi ba haka nan wanda aka ce ga kuma daura da inda yake saboda aljanna wuri ne na sakamako ba wuri na na abin na aka ba saboda ramar da Allah ya sa mu cikin ya aljanna Allah ya sa mu cikin ya aljanna sannan wai ta ku alaihi وَيَضَاقُ عَلَيْهِ بعانية فضة وأكواب كانت سواريها daɗi kan suka ce daɗi da shari'a suna iya cuta to amma su waɗanda koguna da ruwa da gajira sun kaddara su gwargwadon koshin mutane gwargwadon koshin mutane haka a kai Allah ya gabarta mana ya sa mu cikin masu shan wa'annan ruwa da wa'annan kogon wai su kawo nasiha

kamun abin da aka cutan ya ta da shi sai ma su da Abin da ake cutan ya ta da shi zanjabi da wato ana cutan ya ta da zanjabi wato ni'ima ce babba ba karama ba shi zan zanjabi da jinna aina wato korama ce ba da mai zanjabi wato shi zan zanjabi da aina korama ce biya cikin aljanna dukkan ma salsabi ana ce mata salsabi ya'ani annama a haka zan zanjabi lalle ruwan wannan ƙorama? wato kamar zanjabi da su lalle tattalin su ke arab wanda larabawa suke jin daɗin sha kusan duka abubuwan gana nema da ake magana ba ku ji an ambaci namu nan saboda ba nan qur'ani ya sauka ba su ya sauka wurin kuma so ake su yadda da abin da an kace shi ya sa qur'ani ka magana da harshen ba qur'ani nan ya sauka babu shakka dole a mace kuma gero dole sai ya ambace shi kuma ya ambace nau'in irin abin da muka sha da wannan muka ci na to amma da yake ba nan ba ne shi qur'ani yin mai wa'azi na ko wani wuri ya ce shi ne mutu wa'azi ina abin da suka gane ba shi yasa sai ana ta ambaton abubuwan sha na su shi zan jabi da tunan da ake magana الذي تمتلئ العرب وان العرباوة كتير قاعدين شاي العرباوة نجين قاعدين شاي قالوا المصابين هذا سوكي حديوة في حديث مقشي saboda haka ana gaya musu wannan sansani da sun kusa na duniya na aljanna ya yi shi daɗi yana can cikin aljanna ku bauta Allah ne kayan daɗi waɗanda babu na duniya amma akwai cikin

bautawa wato nan duniya mutum ke yi wahala shi ta bauta ga Allah amma in dai Allah ya maka muwafaka ka shiga aljanna kasa Allah da kai ne ka duwa ya gaishe ka Allah da kai ne mala'ika din yana son ya gane ka sai ya yi watanni yana yana da ɗai ya gashi gaban leburorin gidan mala'ika ba sai ya yi watanni yana da ɗai ya gashi gaban leburorin gidan sannan sai ya ga wani wanda ba shi ba ya faɗa mai ne gidan ku ka sake gani sai ya ce wannan ba aiki na rama mala'ika ka za ka gani shi ka yi magana ya sai ya yi watanni yana jira in ya gane sannan shi ko ya kai shi da shugaban lebarori kada sannan ya faɗa a mai shugaban lebarori mai gina da ya daidai da sauri ya gane ya ce mai salamun alaikum bin masar abin da ɗaya kawo shi ne to shi Allah kan zai jira in zai gaishe su amma duk yana tsohuwa ya tura gaishe su su wasu murya mai daɗi suna cewa shi wanga irin murya mai daɗi shi da za ta ke. Allah ma ta aka yi su wasu irin murya mai daɗi da wani irin sa ba sai a ce musu salamu an kawo min rabbul alamin sallama ce wannan sallama magana ce daga rabu rahim Allah mai rahama na ka gaishe kun gani da shi ka shiga aljanna nan duniya na aka wahala amma duk wanda ya daure yayi wahala wato wahalar lahira ta yi don haka Allah ya ce bai duba alaihim hujjanan mukallaf yara ƙanana masu yi musu hidima suke kewaya wa gare su musu hidima ta aikin wahala ba a sa da cikin sai yaro kuma waɗanda kai musu aljanna aiki cikin aljanna yara makallar na babu mai ba ke abin da ah, ce ba a al'ubba kamar suka yi yara kananu layu shi gona ba su warwara idara aikin malam idara aikin in ka ga lebar wurin a cikin kawai kayan da sun su lafa su ne dan kyawun wanda sharin bil kirma da wasu ta cikin kirma kai da sun lulu amma sura lulu ina wata aka kasan lulu ko wanda ba a rube ba ka aji cikin daki ba sai ka kunna ya kila ba inda zaka inda inda ka dubo shi inda yake haska ka dakin nan da ka to da fara gani ko ko mini wanda ma ba a rube ba ne wanda an gani to yaran ma masu hidima kamar lulu da fahimta cikin sirri ga zaki a wani sirri wanda aka lullube daga tsammani wa huwa hasan min lokaci ya yi kyau fi gai da dalika bisa ga kifar da bawa ta malam masu hidima kenan ni kuma da tura masu gida Allah ya ce idza ra'aita kamma in ka je wurin ka ga wurin idza ra'aita kamma wa idza ra'aita kamma in ka ga wurin ai wajen ruwayatu wa wujidatu ruwayatu minka aka samu kallo daga wurin ka bin jana cikin aljanna ka kalli ya aljanna ka iko da jin daɗi Allah ya ce ra'ayi ta na cikin yi yusuf za ka ga ni'imar da babu mai hikima wa mulkan kabila da yake haka ya aljanna in ka gane su za ka ga ni'ima da mulki iko iko mala'ika ma sai ya yi watanni yana sai ya gare ka ɗaya gaishe ka sai zuwa ɗaya ɗau aljanna ke Allah kan bai jira amma bai ce wa ku zo ku gaishe ni shi ka zuwa da kai ne ya gaishe milki ke akwai wuri guda al-basira to lokacin da za a haɗu al-basira kuma wani iska ya kugo wanda aka ce ma al-basira wannan lokaci ga ta Allah ya yi gaba ta bai ya girma masu ranar juma'a ne da mace wannan zan dai ya gaishe suna don ruwayi an yi ruwayi da yawa wanda ta hada da salamun ko min rajul rahim cewa kalma ta wanda Allah ya faɗi da kai ne yana gaishe a cikin alƙura sannan ya faɗa musu wani abin da su kowa ya tashi daga na'an da an tashi daga na'an tsira sai ka tuwa hotuna tuwa hotuna kowa ka shiga ya shiga ka tuwa hotuna a hotuna ɗaya da kari ba da kayan lani ne wanda daga nan da laborin ka su dubu goma sai su doko maka tuwa da ke wanda su tuwa ta ka tuwa hotuna zuwan ka wanda ya ce duba ba ba sai dai aka buɗa wa da a aka nuna da tsawa sai ga akwatin kaya waɗanda duk yaran ka dubu goma ba a wani biya ba a wani kun ba ka zanta da ba a wani duk su fitar da kansa ka ce mai ce ne wata Allah ka samu cikin yawan da Allah ka samu cikin yawan da Aliyar Aliyar ya kusan da ya kusan

akwai siyabu sandisa tawani wa'anda an kai da alhariri kudurin kura alhariri birrafi kudurin wasta brakin da kuma alhariri wanda aka fi mai istabra birrafi shi ma wasta brakin ai ma gali da mina tibali alhariri wanda aka kauri shi aka fi mai istabra alhariri wa abin wanda yake abin da ba mai kauri ba kuma shi aka ce ma abin da na Wai nan kayan ni'ima da jin daɗi ba huwa albadain shi ake ce ma albadain wa sundusu kuma ya ce sundusu ana ne a sahaya wa bi ake fitar da saudirin wa bi ukhra fi jarrihim wato abin nan sundusin hudurin wa ibrahim kudurin wa isa bai ba wakudu a kawura kuma an yi musu kawa da abin da a riguna ko eh, da gaba min tattalin na azaba an yi musu abin da gaba irin na azaba wa bi mawdi'in akhar min zahabi cikin wata aya kuma aka ci an yi musu gaba ne na dinari bil izani don a ba da sanarwa wacce ta ce dinari wacce ta ce azaba za a ba da sarawa da an nawa yi hallaura minan da wa'ayi ma su ana musu kawa da nau'in jini da ba'i wa mufarraka kuma ana iya musu daban daban ana iya musu kuma gaba ɗaya wata ka marakon sharaban dabura kuma cikin wannan hali ubangiji ya shayar da su wani abin sha mai yanka da su ba da bi da haram ya isa matuƙa ga sarki ne wani labarci da tsafta da lafa kabar duniya sabanin biyar duniya wato wannan kayan daɗi bayan an ba su sun ci sun sha sun saura sutura sun sa babba wa'anda suka so wai ga da lahun inna hada ka inna hada ka ga lahun jaza'a وكان سعيهم مشكورا Allah ya ce wai ƙara da wa sai a ce mutu wato Allah ya ce ina harin na yin kunga lalle wannan ni'ima da aka ya aljanna suka ce ya ce ta mu lafin da za a duk ta kama ko ga ibadojin da kuka yi wa kama na na azumin da kuka yi kun yi azumi da kyau kun rage yawan surutu kun rage yawan kalle-kalle kun rage yawan minareci da ɗiba kun rage tsadar kaya kun rage karya kun rage alkawarin na sabawa duka wannan ayyukan da kuka yi wannan inna hada kana lakum jaza lalle wannan ya zama sakamako ga aikin ku kana ta yi kuma shukura aikin ku ya zama abin godiya Allah ya yarda da aikin saboda ka a ci azumi domin Allah ya gode a ci azumi don Allah ya gode a ci ayyukan rayuwa gaba ne don Allah ya gode ya ba ta sakamako na gobe wata mata ayyukan mashkura aikin ku ya zama abin gode ai marbiyan makamula wato yardaddi wanda aka karba muqabilan lissawabi min indillahi ya kai wanda ya yi daidai da ladar da Allah ya san Amma ba su da wajen Allah ta kawace wato abin da kun ga amma ba su tsari sakamakon abin da kun ga yana aka ba saboda haka duk wanda kayan da kun ga Amma ta na wani na wani na wani ce na wani ga wani da aljanna zai je gidan wani da aljanna da ya ji haushi don duk abin da ya ga yana ci shi ya sai gidan wani sai ya aiki kuci ne ba kowa gwargwadon ibada kowa gwargwadon ibada ne illa dai kowane an ba shi sakamakon aiki da kuma muka karanta na wani na na nan baya da wanda ya ke kowa zama ta baya tukunya dubu goma aka zama gida wanda ya kowa zama ɗan baya ranar da aka haɗu a nasira ya ji daɗi sai ya ce ya Allah da za ka ba ni izini duk mutanen gasan ya ba su abinci wanda ya kai ya yi kowa abinci ya san kowa ya yi abinci amma yake da Allah zai ba shi izini ya ce da mutane to aljanna kowa aka saka mai gwagwaron aiki idan kana so ka samu sakamako babba azumi na ka ɗauki azumi da ita sallolin nafila da rana da ita karatun alkur'ani da rana da rike da zuwa ka kai ta zikiri gurgurin wa shi an masu da daddare da ce a yi ishari shi aka yi ishari aka yi asham da kai ka dawo gida kai yi in ma an gama maka yi ba kame a yi ishari dawo gidan ka kai zau ka yi dai sai wani hali sai ka ta yi gidan ishari sannan ka sallama kai wani sallama sai an ku gama sallar isha an kai a shan da kai an ka dawo gida ka fi kan sai inda ka gaji in kun wajen wa'azi da kana yi in ka dawo wajen wa'azi sai Allah ba ka bar sai ka ji kwana ka kwanta sai an jima ka dan ka halka ka ka dake kwanta sai Allah ba ka bar ba ka sallamawa kai zaune sai lokacin sauri ya rike to sai ka zanna kai da kowa kai da yi. domin Allah basirun wa sa'a basirun bil ibad alladhina yaquluna rabbana innana amanna wa ghfir lana dhunubana wa qina adhaban الصابرين والصادقين والقانتين والمنبتين والمستكبرين بالأسرار ودون تكمسكين على المستكبرين بالأسرار شكر الإسبوع المتكيشين na da yawa. wanda duk ya sauki gari ka shi zafi cikin yin sigibari mai sauki akwai a saka ba wannan da aka yi da an sallah da annabi ya sallama sallah yace assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah to shi amma yi ko ki cikin shi ke shi kawai kai dai kai kai har ka da ka wai ka ya da wai kama azkar wayan da aka yi na lokacin sai in lokacin da sallah ya kuma kai sallah sai an gama ka ci gaba da abin da kake yawa gurgurin yawa wanda ka sai ya samu babban sakamako haka yake amma duk musulmi a aljanna sai dai ba a aljanna kowa ta biyu guda aljanna wani in wani zai je gidan wani ya ga aljannan nan da ya ji takaici to amma da yake ba mai zuwa gidan wani kowa gida ne ya ishe shi in ma ba da yana aljanna ba gidan ba ba ka ya kai ga daga gidan ka guda zuwa ta ba kamar yin ba. tunda ya kai neman duniya sau goma idan za a jana dan baya duka ya lunka duniya sau goma ba najeriya duniya ya lunka ta sau goma kasa da kasa shi dai aka wannan gida ba aljanna na bai ko da aka yi najeriya a gidan ga abin da a ce yau wajen ke da gage shi bi dai gargaji an bane a jima to amma da yake aljanna Allah shi ka sauka kawo matsalolin da yare na haka kowa gida ne ya shi kai zuwa gidan wani in ba da lura ta kama yake yana bukatar kar kuma abokin ka Allah ya gafarta mana Allah ya sa mu cikin Allah wa ba da zikir anwa'in na bayan ya amince nau'i nau'i na ni'ima allati an'ama biha Allah wanda Allah ya ni'ima da tsara tsari ga mutum da farko bila muqabila babu wani muqabala babu wani aiki da ya an halitta da wannan nema babu wani aiki da ya to bayan ya ambace ta sannan ya biyo bayan da za a yi amali da sakamakon aiki amalan wanda ya aikata an fadala ko kuma abin na baiwa su tare akara a gidan lahira a umuman wa hassasa wa abin na sai ya yi takasiti hassasa kalimu sai ya yi takasitin karamawa ne bi qawlihi ta'ala na nahnu mu wato da ta'kid da ismi inna In na na nahnu nazzalna a laifin quran mu Allah mu muka saukar da qur'ani ga ya mafara yanzu da saukarwa sabarwa abin da inna sai fasalna mun yi bayani alam nan zira da jumla ta wani da wani saukar shi jumla to kai hankali kowa ka san ya cimma ma a alheri to a kuri ya kai ba su fidda da mutum ba. وارزقنا ربك حقوقنا وعدلنا ومن ibada فاستجب له وسبحه ليلا طويلا واتوا أي إبادة أخير كلام رحمة الله أبونا وأنا يجب شيئا saboda Allah ya ce da annabi ne da saboda wato saboda Allah ba fasbir ka yi hankuri da hukumin rabbika da hukuncin Allah ubangijin ka subhanahu wa ta'ala biyayya alaika gare ka fi tasbihi alati da ya hankuri ka yi da manzanci wato wa'azi da shirya da mutane aiki na mai wahala saboda haka Allah ya ce da annabi ka yi hankuri da hukuncin ubangijin ka wajen yi da manzanci wala ta ne mina wani cikin asimin mai sabo an kaburan ko mai kafinci bayan murta kiban shirin duk wani wanda ke aikata ayyukan sabo kan kai mai biyayya duk wani wanda ka aikata ayyukan sabo kan kai mai biyayya auka ka ne da ciki ko kuma kani to kan kai mai biyayya shi ma yi yuji ko ita da abin da ka wajen da abin na ne ba kuma ko ga abin da ke wajen da abin ko wal amru abin da ruwal amru wai wannan umarni na wai kana asalu asan lillahi to wa in kana abin asali ko da yake asalin magana Allah yana magana ne lillahi sallallahu alaihi wasallam ga annabi wannan magana cewa ka yi hankuri a hukuncin ubangijinka kada ka yi biyayya ga duk wani mai sabo ko mai kabilci wannan hukum wa amun da ne a amara umma ya haɗi su guda guda na abu kowan ku ce shi ya hankuri duk wanda ya kira shi ga sabo ko kafirci ce ya shi illa da a cikin masarautar fi ma ce ta don babu da a ga wanda an halitta wajen saba mai halitta duk wanda ya kire ka ga saba ma wanda ya halice ka kaka bi shi sannan wasu da sama rabbi ka kai zikirin sunan ubangiji sai salati cikin sallah kuma rakan wa ya da kai ya da idan mai ka bayan ka yi hankuri ga hukuncin ubangijinka ka ƙi yin da'a ga duk wani mai za ka ƙi yin da'a ga duk wani kajiri da yake ne ka ga sabinci kuma kada ka manci wani kuristi marabci da kukurar jama'a ka yi ta zikirin ka da ta yi da mutunci kada ka yi wasa da zikirin ka sai shi zikirin Allah yana kone shekan munafukai ma da sun ka zama munafukai zikirin Allah an ba su da yawa la yadkuruna Allah illa qalila ba su zikirin Allah sai dan kadan saboda haka kai ka zama yawan zikirin Allah da yawa ya kai dan uwa musulmi da yawa kuma da yawa da Allah ya yi magana munafukai don ba su miki Allah da yawa sun ka zama munafukai to da ya gama kici ya na allazina amanu la tunkum amwalukum wala auladukum an na ya kuma imani neman dukiya ko neman abin da kasa shigar da ko an zikrillah da kira ku munafukai shagala su kai daga zikirin Allah ba sai zikirin Allah da yawa sun ka zama munafukai to ku kada wani aiki ya shigar da ku arziki da layi daga zikirin Allah yawaita zikirin Allah yana taimakawa kuma duk abin da za ka yi unwani da shi ya taimaka ma ga zikirin Allah da yawa in dai ba Allah yake ka yi unwani da shi ba yi amfani da shi ga zikirin Allah da yawa in dai ba Allah da ya sa ka zikirin shi ya ana kai zikiri da wannan ba to yi unwani da duk abin da zai taimaka maka wanda zai sa ba wannan bayan ka wannan duka da rana ke duka wannan da rana ke in dare abin da zai da farfin da in dare ya kai su duka ka ya ji almagari ko da ciya wata fi lailan tawila in dare yi kai sallan magari ba kai sallan isha cikin jami daure ka sai masallaci ba sai a sallar an gama cikin gidan sallar yan wuta sallar nan ta bakin garkaku da ta bakin shagon da ta majalisa wurin zaman su wanda ka yi dan wuta amma wuri ta yi ya kowan ku yayi zama ne walau ta sallaita fi guri akwai sallah ga gidajen kamar sallah hazal mutakallim kuma wanda wanga da bai zuwa masallaci ka sallah kun ga ko shago ko ne zaman da daraktun sunnatu nabi yace wallahi da kuma sunna annabi walau taraktu sunnata nabiyyikum la dalaltu da kun bar na annabi wallahi Na kun halaka wa kullu dalalatin din nar shukku halaka wa dai saboda ka ka kace masallaci kada ka bata lokacin ka kana yaro mai kai sai ka zo ba ka yi zuwa masallaci ba bakin gida mala abin ta takaici ka ga tsohon wanda gaciya kuwa bai ma ce ta gida a ɗauki hannu ne guda a ka kafaɗa wani nan a ɗauki wanga a ka kafaɗa wani nan ya ce sai an kai masallaci shi yana da yaƙi da yana ba su kai bai yadda shi sallar gare ba a zuwa a ja shi kawawu ne na zane ka gaba su ya kakawa a kai masallaci shi haka an ka kai mai gidan mu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam lokacin sallah ya yi aka kada shi da la'asar aka ce ya rasu da assalat ya rasu yake da wuri ma an zulme ka dai aza mai ruwa cikin bawa bawa an ka aza mai ruwa an ka tallaba shi an ka sa shi shi ne ya yi sanyi da zazzabin nuna gare shi mai zahi zahi sai can ya farka ya tashi sai zai na masallaci sai ya so shi kan sai ya farka ya ce a sallar nasu mutane sai sallah قالوا لا بل هم ينتظرونك يا رسول الله suke ba sun sallah suna nan suna jiran ka ya rasu ba sallah da hoji ma a bilmahda ta ce aza mai ruwa cikin ba ce da an kai haka sau aisha ta ce sai ya ji dama da dama masu tambaya sun ce mata kaka an kai jin dama na shi ta ce da ya ji dama hannu ne guda an ka aza ga wani an ba ta fada suna abin da abin da saboda abin da ya kwa da fadar sun ka daukai sun ce kawa wunai suna tare ga kasa samar da ya ke nan bayyana shi kala da dace ba yadda kai kowa gida yadda kai kowa gida wani bakin gidan ka da sallah yaro da kai da ka kai matasa ita ta ko kamar kan kalla kamar kai matasa ku ci ba abu biyar kafin abu biyar ba kun da harami ku ci ba ku ce ku kalu ku ban babu shakka wata rana ba ka shi. ku ci ba ku ce ka ɗan wani da sun ce ka yanzu ba da ƙarfi ka yi wani da ita zuwa masallaci nan gaba lokacin da za ka zuwa zai taimaka ma don kayi aiki da ita lokacin da ya kamata Allah ya taimake mu Allah ya ba. wa tabiwa lailan tawila kuma kai tafi ga Allah dare mai tsawo kai sallar ta tsawo abi kai sallar ta tsawo ni cikin dare bayan ka yi sallolin ka duka cikin masallaci cikin dare to kuma in dare yayi kawai ka tashi kai tsawo ka ce Allah ba kai wa da hali ya alfajiri ya kullu wato zai sai to ayi wa tahajjud bi hadi sallallahu alaihi wa sallam wa tahajjud hakkin manzo Allah wajibi kama ta kaddama bil isra'i kama wajen ya gabata cikin sura wa min al-layli fa tahajjab bi nafilata in dare ya yi kai ta hajji Qur'ani ya zama kali gare ka sa a ka karatu ka makamin hakika ubangijin ka ne da shi ka makami a biya wato ita sallar dare sallah ce ta asuwa idan Allah na son ya taimake ka sai ya shirya ka da sallar dare in yana son ya taimake ka in kai ma'aikaci na yana so ya baka babban mukami kai ka rika shi lafiya lau babu tsangwama daga gwamnati babu tsangwama daga talakawa to yanzu yana shirya ka da kiyamun ka kama da daidai ko ita fai da tun da nan duniya sai an ba shi wani abu ibada ce amma fai da sai an ba shi wani abu saboda haka Allah ya ce da annabi ne sai ta kiyamun daidai in dare yayi shi za a bayyana ya za a yaba ka karatu ga makamin mahmuda abin da za a baka Allah zai ta shi ka makami wanda ya tsare kowane girma a duniya ka ji abin da za a baka amma kiyamun laila ne kaya na aka yi maka tanadi kai da ba su da adalci ga hakki annabi wajibi amma ya tahaddu ga wani wanda ba ba na mutum ya tashi da ya akwai da da wuri kiwon ka tashi da wuri kai ta sallah sai ka gani idan ka yi sallah ka tashi da wuri ka faɗa ma Allah ya Allah gobe na son ka tasan daidai lokacin annabi ya ce to tun wannan lokaci ya in janar ga yau aka yi sallah shi ne zai wuce ya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya da daren can na gobe da zai kawai cewa ne masoyi shawa ne ta ji lokacin da ya kasance ya shi? in lokacin ya kasance ya kaci sai wani dalili ya ba ko ne ne dai dalilin Shi ya faru sai dai ka ta shi. to Allah ya gafarta ta kun ga wannan duka wato umarni na daga Allah subhanahu wa ta'ala ku rike ba da kudi jawo ya kuma inna haula janna a Yeah. mu'amilu na daga waɗanda kai ma abin da ke ji dangin sun gane gaskiya su kimanta daga kona la'ajila duniya su kaga mutanen da kake gani ba su ibada sun dauke ibada wato ba wani abu mai muhimmanci ba ya ka kona la'ajila duniya su bai da nuna wara a wani yawan mutakila sun kai mai tsanani bayan shadida a yawan kiyama la ya amaluna lahu ba su yi aiki da shi sai ka ga mutum tun da tsari ya ta gida ne wani sai bayan isha'i amma su ba magana addini kawai duniya ya an gama wanga a shiga cikin wanga alama ta nuna Allah bai kamna su alama ta nuna Allah bai kamna su Allah ya ce a wato annabi ya ce sallallahu alaihi wa sallam man man yuridu Allahu bihi khairan yufaqihu fi duk wanda Allah ka ne alheri gare shi to zai ba shi fahimta sai addini in ga mutum bai zuwa bai bincike alheri tun da za a mai alama ta nuna Allah bai da bukata ci duk abin da ka gaya ya ba shi alama ta nuna bai da bukata ci wanda ya kani da alheri ya fito mafhumin hadisi wanda Allah bai ne da alheri da ya fito ya fito duniya Allah ya gafarta wa Allah kuma ya ce. na maka na gana ho mu muka halice wa na asra muka karwa gabobi ai a da a gabobin su mu kafila da gabobin su guda guda bai dace na in muka ga damar canza wasan na amfada kai mu canza ire-iren alhalka ga halitta wadannan mu, wato canjin da Allah wani kawo Allah ya ce rabi da ne duk lokacin da na ga dama halaka to halaka ta yi eh, zai yi kawo wato amsalin tafi da canza taki wa waka da abin da idza abin da mawuce wa idna wato abin nahu misali shi ya sha'ari da yanku da Allah wuta ta'ala lam ya sha'a zalika cewa sai iya sha'ari da yanku in ya ga dama ya ce da ku wasu bai so ba inda ya so da ya yi walan ma lam ya ka lokacin da bai auku ba wannan ya nuna kenan bai so shi haka saboda ka ce wanda yayi in muka ga dama sai mu canza wadanna amsalan tafsila to Allah bai so haka Allah ya gafarta inna hadhihi gaske. Allah wàlàá. الله كان علينا عجيبا إن هذه السورة تسوى من سورة تذكرة سنة كواتي تذكير للناس سنة كواتي كمتعني علامة أنعم الله عليهم abin da Allah ya nema da shi gare su nuna na'ad na ni'imomin ibtida farkon halitta da duniya na duniya sun ba a shaɗa sannan kuma ya shirya bima fi salamu alaihi ga abin da zai gyara halayen su da akira ranar lahira Aiki, ko abdalahum na'am lokacin da ya mutu inda ya mutu tanadin ni'ima lahira ce ta tota wacce ba ta gida ce ko azaban ko kuma ya mutu tanadin azaba ga wanda sun ka saba Na la yuzaku wacce ba a yi masa kuma ba a bari ba a yi masa kuma ba a ajiyewa man sha'a takhadha ila rabbihi sabila duk wanda ya ga dama kirki hanya zuwa ga Allah ubangiji ne subhanahu wa ta'ala ko ga dama Allah ya ba da yanci ya ce wanda ya ga dama ya bauta mai dai ya sashi aljanna wanda ko bai ga dama ba me abin da ya ga dama daga mako na kowa abin da ya sai a saka mai ci saboda haka jama'a kowa ya tsaya shi suna ne alheri ya aikata don dai duk abin da ka aikata sai a saka saboda haka ba mu ciya a saka mai larabin sabila duk wanda ya ga dama da ke hanya zuwa ga ubangiji ne tarikan da ta ya zan ya da ta hanya sai ma Allah da wa ma ta shawo da ba za ku so ku yi ma Allah da ba bisa ibo kira a biliyari ba wato ba za ku ba za ku so wa ma ta shawo na ita ka ta sabili ba za ku so ku yi ta hanya da da'a da da'a Allah illa an yasha Allah zalika sai Allah ya tabbata ya Allah ka mu cikin wanda ka so mu maka da Allah ka mu cikin wanda ka so mu maka da inna Allah kana alim lalle Allah ya kace masa ni da karfi da halitta kuma hamida abin godiya bi bi a cikin aiki ya Allah ya alimu ya hakim da ilimin da hikimarka Allah ka sa mu cikin wanda ka so mu maka da Allah kuma ka gaba samu cikin laifuka kuma ka ashe abin ƙara mana imani da lafiya ya Allah ya alimu ya alimu da ilimin ya sha يتخذ من يشاء برحمته wanda ya gane zalunci na ya bai wanda ya ce yana shigar da duk wanda ya ga dama cikin rama ta amma banda zalunci kuma kowane irin zalunci kun ga wanda ya nuna zalunci ya yi muni kwarai da Allah ya kare mu daga zalunci Allah ya kare mu daga zalunci wannan shine karshen suratul Isra saboda rahmar ka Allah ya ce ka gwada mana karshen suratul Isra Allah ka gwada mana karshen duk wata damuwa da mutum duk wani kunci da mutu ne Allah ka fara mana kashi da daraja wannan tura da kakarta Allah ka zauna da mu laya a cikin kasar ka ta ka zauna da mu laya a cikin arewacin kasar ka ta ka zauna da mu laya a cikin jihar ka ta dukkan garuruwan mu ka kara mana laya da zaman laya gidajen mu Allah ka zauna da mu lafiya Allah ka buɗa mana koyi na alheri ka dace mana koyi na shari ka shi azumin mu ka samu cikin wani da kake yantawa ya Allah ya kaburu ya Allah ya alimu ya sai sura ta kuma بسم الله الرحمن الرحيم والملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع سورة المرسلة وهي خمسون آية تنا آية خمسين وموضوع الرئيسي جابورا أبنى تكي كويوا wato isbatu ko iltisai tana tabbatar da wato tabbatar da aukuwar sakamako koyo mal kiyama ranar kiyama ki da lalata aya ta kudurati ta'ala da da dalala ba ayoyin da ke nuna kudura Allah da duniya a nan duniya bismillahir rahmanir rahim wal mursalatu wafa ina rantsuwa da abin nan iska wadda abin nan mai ke gudu urfa wato abin nan jere ai abin nan halaban lahu bir ya Allah ya rance da iska al mutatabi'a wadda wa jiri wani iska bayan wani ka urdu da abin nan farki amma abin nan buguwa gudun dawaki haka idan dawaki sun sheko ya salu ba da gurba da tashi yana biye da tashi to Allah yana rantsuwa da iska masu buguwa haka hiya riyahul awriya riyahul rahama ita ce iska na rahama wani sababu alal wato kurba wal asibati kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana rantsuwa da iska kuma asibati mai tsanani asifan tsanani ai arriyahu shadida iska wanda a tsanani Wani hiya riyahu azab wanda iska na farko iskokin rahama wannan na biyu kuma hiya riyahu azab wato iska azaba ta hukku bi shidda wata kabuguwa da tsanani ila azabi ala kufari da bugo da tsanani da azaba ga kafirai kuna ji abin nan duk da kasashen kafirai ba su ba sai ku ji sun ce an yi wata guguwa gari kaza an rasa gida kaza sai ku ji sun ambaci gidaje da yawa amma sai ku ji sun ambaci mutane yan ɗaruruwa kaza miliyoyi na sun mutu ina abba miliyoyi na sun kamu to irin wannan iska kasa kayayyai dai aka yi irin wannan iska idan an ka bugo shi wani mutum mutunci abin da guguwar daji haka suke ce wani mai guguwar daji iska na kawai zai bugo da azaba duk garin da ya biyo sai ya kone shi ko ina biyu sai ya buge gina ya kakkabe da ya mashi dalili irin wannan iska kasashen kahirai aka yi manyan kasashen kahirai su Allah ke yi Allah ya tsare mu da wannan Allah shi kai muku abin ku can Allah ya sa ita ne can wannan shira ta nashara kuma Allah na rantsuwa da iska mai ruwa lokacin hadari sai arriyahu wato iska ta shuru makara wadda ke koro ruwan sama wala khaira da kuma alheri wala farika ta farka kuma ina rantsuwa da ayoyin alqur'ani masu rarrabewa farkan rarrabewa ai ayatul qur'ani ayoyin alqur'ani tafarriqu bainal haqqi wal batil wanda take rarrabewa tsakanin alhaqqi gaskiya wal batil tsakana wal halal wal haram tsakanin halal da haram duka aiki ayoyin qur'ani ne yi sana abin nan fal mulkiya ta zikira ina rantsuwa da mala'iku inda ke karɓuwar zikiri daga Allah suna jehowa ga annabawa ai al mala'ikatu tanzilu bil wahyi mala'iku wa'anda take saukowa da wahayi ilal anbiya zuwa ga annabawa wa rusul zuwa ga manzani. yulquna al-wahya ila in an kawo musu su sai su dauko wahayin su kawo ga al'umma shi abin nan wahayi ana kawo shi ga al'umma uzura don a yanke uzuri ai da ajal izalaka uzuri ba abin na izari don a kusa da izarin wa izarin halayi uzura halittu ala hatta kauli daga hatta maganar Allah da yake rusula mubashirina wa manzirina manzanni mubashiri na masu bishara wa munziri na masu gargadi la Allah ya kuna linnasi ala Allah ya hujja sun ba'da rusul don kada mutane su samu hujja bayan manzanni su ce inda an aiko manzanni da ba mu ga 'yan wuta ba wani zura ko kuma abin nan gargadi ya adala takawubi don abin nan ga tsoron kowa ilmokili na da mabanata wa kuri'a abin nan bi bidan mai jali wato udura wato uzura wato sai a ce uzura dalil uzura inna ma tu aduna da waqi'a lalle abinda aka yi muku alkawari ya ku jama'a kaire min na ba'd na tashi kiyama wanda za'i da sakamako kira azabi da aka ce za a yi azaba ga wanda ya yi kafirci awa sawabi za a ba da lada ga wanda ya aiki na kwarai da wakilan babu shakka wannan da ka'in la mahala babu shakka zai auku babu makama ba abin da zai hana ya ya Allah muna roƙon ka bi asma'i kal husna wa sifatikal ula Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu Allah ka aishi karance karancen nan namu ka aishi azumin mu da sauran ayyukan mu na alheri abubuwan da muke karantawa cikin karance karance ga Allah ka shirya mu ga yin wanda ka tafa a shi ka shirya mu ga barin abin da ka tafa a bai Allah ka kara mana imani da lahiya Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu ka zauna da kasar mu ka sa mu yi ƙarshe mai kyau kuma ka sa aljanna mu kuma ka ba mu ikon kwana nan Allah ya tabbata wadanda ma bayanin da dukkan karɓa da zuwa da shirya da na wata ba da a sai da kamar yadda kuma dama da ke